alaikum barkam da sake kasancewa a wannan channel din namu mai suna Algaita Media TV. Idan kun kasance ku sababbin zuwa ne a wannan tasha ta mu. Kada ku manta da danna mana subscribe da kararrawa domin samun shirye shiryen mu Jama'a Assalamu alaikum. mu da warhaka, mu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri namu. wanda muke karanto muku littafi mai suna da huwar mutum littafin shahararriyar marubuciya wato khadija s muhammad matar je idan ba manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin da kuma sauran wasu 'yan mata na gidan baba haruna suke zaune suna su. yanayin da ta ga aliyu ya wuce sai hankalinta ya kasa kwanciya yau kimanin kwana hudu kenan da zuwan da ya yi wajenta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 sautin dariyar ta ya fara tashi dalili kenan da ya sanya su kallon inda take ganin cewa abin ba na lafiya bane ya sanya mamatai saurin tura kofar tare da janyo bilkisu ta zaunar da ita akan kujera har zuwa lokacin bilkisun dariyar take yi dan allah kar ku tara min jama'a wanda ke taimako na ma kun gan shi nan zaune ba shi da lafiya to ku yi wa Allah ku tafi ku bani guri cewar mama ta faɗa cikin sigar rarrashi ta kalli mama sannan ta dire kallon nata akan Aliyu sannan ta ɗora da cewa lafiyar shi lau babu abin da yake damunsa shi ciwon kai ai alamar wata cuta ne kai baya ciwo haka banza alama ne na wani ciwo shiru dai mama ta bata tanka komai ba domin sosai mama ba ta son wannan faɗa-faɗan na bilkisu don haka shi ya sa ma bata furta komai ba domin ba ta son maganar ta ci gaba mama sosai sai ta yi kamar bata fahimci komai ba wata dariyar bilkisu ta ƙara kwashewa da ita sannan ta ɗora da faɗin duk da ba so mu faɗa wallahi sai mun faɗa tun ranar da ya je gurinmu muka fahimci cewa an yi masa asiri Wannan dalilin ne yasa muka tattaro dukkanin layoyin da aka binne masa daga inda aka binne su muka zo muka ajiye su a cikin filansa. Matukar bai je ya cire su ba, to ba zai taɓa samun lafiya ba. Ga Aliyu har mama kallon Bilkisu kawai suke yi cike da mamaki, yayin da ita kuma Bilkisu take ta tuntsar dariya. Cike da ɓacin rai mama ta ce, Ni fa ina zaman lafiya da kowa, magana ta gaskiya, ba za ku zo ku haɗa ni faɗa da mutane ba. Ni wannan surutun da kuke yi san bana son shi, idan kun ga abu to kun shiru mana, ne ku kyale min ma yarinya. Ni gaskiya bana son wannan abin. Taɓe baki Bilkisu ta yi kafin ta ce, To a je a duba mana idan ba a samu abin da muka faɗa ba, kuma ma har an sa masa wani ashayi ya sha. Takaici ne ya hana Mama yin magana, shi ko Aliyu dama uffan bai ci ba, ƙarshe ma dai sai ya koma ya kwanta. ita ma bilkisun shiru ta yi tare da yin wata atishawa mai ƙarfi shiru ne ya ratsa tsakani a cikin falon na wasu 'yan mintuna Ita kuwa Bilkisu ji ta tamkar ta yi bacci ta farka, ita kuwa mama, damuwa da baƙin ciki ne kawai suke damunta, domin gaba ɗaya ba ta son wannan faɗe-faɗen da surutan da Bilkisu take yi. Bilkisu kuwa ta tasa Aliyu a gaba tana kallon sa tamkar wani hoto har zuwa lokacin da aka kira sallar azhar a wahalci Aliyu ya miƙe zuwa masallaci. Aliyu bai koma cikin gida ba har zuwa lokacin da aka yi sallar la'asar. Sai bayan an yi sallar la'asar sannan Aliyu ya miƙe ya shiga gida. A lokacin kuwa Samira tana cin abinci. Ganin shigowar sai sanya ta ta dakatar da cin abincin tare da kulawa ta tambaye shi ya kan naka. Sai da ya lashe labbansa da suka bushe sannan ya ce da sauƙi cikin wata kulawar ta ce masa Allah ya ƙara sauƙi. ana ce mai gadi ya masallaci ko kana ciki ya ce mun baka nan sai dai gyara zamansa sosai akan kujera sannan ya ce mata ina gidan mama ka samu kai baccin ko kai ya jinjina mata alamar e ta kuma matsowa dab da shi sannan ta taba kan nasa har yanzu dai kan yana nan sanyi kalau amma a haka sai ce yana yi masa ciwo to a zubo maka abinci abin da ka fi so na dafa idanunsa a limshe ba tare da ya buɗe idanun nasa ba ya ɗaga mata kai alamar A. Eh, ba tare da jimawa ba kuwa samira ta dawo falon hannunta ɗauke da babban tire ta ajiye a gefensa fatan doya ne wanda ya ji busasshen kifi in dai girki ne ba laifi samira ta iya kuma tana gamawa akan lokaci ya zamo daga kan kujera a hankali ya zauna a gaban farantin a hankali a hankali yake ɗibar abincin yana ci yayin da hankalin samira kaf yana a kansa ina afnan ya tambaye ta tana wurin hajiya samira ta ba shi amsa sai ya jinjina kai ya ci gaba da cin abincinsa ba laifi ya ci abincin sosai ita kanta samira ta ji daɗin yadda ya ci abincin domin rabansa da ya ci abinci kamar haka ta ranar juma'a bari na ɗan watsarwa ya yi maganar a hankali haɗe da miƙewa da ƙira ita kuma a wannan lokacin samira sai ta miƙe ta ci gaba da tattara kayan da ya ci abinci yana zaune a gefen gadon sa sai tana da maganar bilkisu cikin sauri ko ya janwo fulan nasa tare da zuge zip ɗin fulan yana zazzagawa Ga mamakinsa sai ya ga wasu layi sun faɗo haɗe da wasu ƙulle-ƙullen magunguna. A daidai lokacin kuwa Samira ta shigo. turus ta tsaya cike da matsanancin mamaki haɗe da faɗuwar gaba. Har ya kulle tarkacen a cikin leda tana tsaye kamar gunki. Kallonsa kawai take yi. Babban abin da ya bata mamaki shine yadda ya shiga da kullin ledar cikin toilet. Jiki a mace ta samu guri a gefen gadon ta zauna. Yayin da zuciyarta ke cike da matsanancin tsoro game da abin da ta gani. Tabbas idan dai har ba idan ta bane yake yi mata gizo kamar layin da malam ya bata ne ya ce a saka a cikin ruwan da baya tsayawa da kuma wadda za a sa a cikin shuri idan kuwa har su ne to ya aka yi har suka zo cikin falon aliyu Bata gama laliban ta ba, Aliyu ya fito daga wanka. Tabbas kana ganin sa kasan cewa baya jin daɗi domin a wahalce ke yin komai. Ya shirya tsaf cikin t-shirt mai shara-shara domin kana iya hango singleton da take cikin jikinsa. Ya sanya wando ashkala mai santsi ya yi matuƙar kyau sosai musamman ma da ya sharce kwantacciyar bakar sumar shi sai da ya gama shirin sa tsaf sannan ya ɗauko tarkacen da ya ƙulle a bakar leda ya tura a cikin ajihunsa kamar mai ƙiyar magana haka ya faɗa da ƙyar zan fita sannan ne samira ta iya samun ƙwarin gwiwar miƙewa haɗe da faɗan har za ka iya fita bai amsa mata ba illa kawai ƙofar da ya buɗe ya ci gaba da takawa a hankali a cikin siririn koridon da zai sada shi da kofar gida kamar bindi haka samira ta dinga bin shi har ya zuwa kofa sai da ta ga fitarsa sannan ta dawo jiki a mace jagwab ta zauna a kan kujera samira ta samu guri ta natsu tana ta tunane-tunane zuciyar na yi mata saƙe-saƙe. Idan dai har tabbas wannan magungunan da aka bata ne a hannun Aliyu, to tabbas ya kamata ta yi karatun ta natsu, ta tattara harkar nan ta watsar da ita domin bata karɓe ta ba. Sannan kuma bata jin cewa za ta faɗa wa kowa abin da ya faru. Fatan ta kawai shine asirin teruku, kada a gane cewa ita ce da mallakin waɗannan tarkacen na hannun Aliyu. Bangaren Aliyu kuwa kofar gida ya nufa sosai yake jin babu daɗi, jikinsa a mace kamar an yi masa duka, yayin da kansa yake jin ya yi masa wani irin mugun nauyi. a kofar gida ya samu guri ya zauna ya shiru tamkar wanda aka aiko masa da sakon mutuwa ya jima akan dandamalin a zaune yana kallon mutane masu wucewa wasu a mota wasu kuma a kafa a daidai lokacin bilkisu ta fito tare da natu ga dukkanin alama hayi za su tafi barka da yamma yaya ali ya jikin naka cewar natu ta faɗa a daidai lokacin da suka zo saitinsa cike cike ya amsa mata gaisuwar tata sannan ya ce mata ina za ku je zan yi wa yayar marakiya ne wannan karan ma ce ta bashi amsa Kwayar idanunsu ya ɗaga ya ɗora a cikin idanun Bilkisu wadda take tsaye tana kallon su. Kuje ya faɗa bayan wasu 'yan daƙiƙai. Cikin raɗa mai salon gulma Nata ta ce, na zata ma zai ce bari ya zo ya kai ki. Taɓe baki Bilkisu ta yi tare da faɗin, da dai bani da lafiya ne. Murmushi Nata ta yi mai sauti sannan kuma ta ce, nan gaba kaɗan kuma mai motar ya zama mijinki ba? Kai, abin mamaki baya ƙarewa a wannan duniya tamu. siririn tsaki bilkisu ta ja tare da faɗin ni duk ba wannan nema damuwa ta ba yanzu kaina ne ke neman yi min ciwo ya yi min wani irin matsanancin nauyi. To ko kun fara sharing din ciwon ne cike da zolaya na ta wannan maganar. Ban gaza Bilkisu ta kai mata tare da faɗin ni dan Allah ki kyale ni da wannan maganar. Ke ma kin san kutse na cike da wasa Bilkisu ta yi mata maganar. Dariya na ta tai sannan ta ce mata kuma gaskiya kin kutsa inda ya kamata a kutsa domin yaya Ali mutum ne har da rabi. Ike da haɓa Bilkisu ta tsaya tana kallon nata cike da mamaki. Yau kuma ke ce kike yabansa? Dariya mai sauti nata ta kuma yi sannan ta ce ai zancen gaskiya a yi shi da wando in ji hajiya na ƙarya kuma a yi shi da buje suka faɗa cikin haɗa baki sannan suka yi dariya a tare wadda take nuna irin nishaɗin da suke ciki a wannan lokaci sai da bilkisu ta samu mota sannan nata ta dawo gida cike da kewar 'yar uwar tata. ta jama'a duka duka kuma anan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu mun zagayo inda za ku ji mu dauke da ci gaban wannan labari Ku ci gaba da kasancewa da tashoshinmu guda biyu, Algaita Media TV da kuma Farin Ciki Hausa Nobel a kan YouTube. Ku kuma ci gaba da kasancewa tare da mu a kan shafinmu na Facebook wato Hausa Nobel Audio and the Documents.